Al'ummar Goron mai kunshe da ƙauyuka goma sha uku na ƙaramar hukumar Gire da ke jihar Adamawa sun shigar da koke gaban hukumar ƙara 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya inda suke zargin hukumomin tsaro da gwamnatin jiha da hannu a harin 24 ga watan Junairun bana inda mutane biyar suka rasa ransu a kisan gilar da ake zargin Fulani makiyaya da shi. Wannan zargi na kunshe ne a jawabin shugaban ƙungiyar raya al'ummar Goron Mr. Manasa Nayangom da ya yi wa taron manema labarai. a cibiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ke yola fadar jihar Adamawa inda ya ce al'ummar na buƙatar a biya su diyan naira biliyan biyu ga kuma hujjojin da ya gabatar lokacin da na yi hira da shi jim kaɗan bayar jawabin sa. Kuma magana da muka yi da shi mu ce masa muna gani fa kamar za kawo mana hari amma ba mu san ko yaushe ba. Ya ce mana maganganu da yake ji ma ya fi wanda muke ji. Sannan ya, kira Honorable Lokodon former chairman na Kanlin ya ce Lokodon ba damuwa Kanlin haka kuma ya ce ba damuwa a Geren. Amma kan da bai kira ba suna kai attacking the following the 6 AF. wato kenan kuna tuhuma mun dauka da sanin shi sosai ba tuhuma ba ya sani ya sani cewa za kawo mana hari ya sani ba tuhuma ba ko ranar asabar da ta gabata wani saurayi a garin Nako ya rasa ransa a wata arangama na makiyaya da manoma Eston Titus wani mazaunin yankin ne ya yi mini bayanin irin dangantakar da ke tsakanin manoma da makiyaya kaga nan jafu ne su mai yiwa zamu zauna lafiya domin gaskiya gona ba ta yawo shanu ne yake yawo ya sami gona kuma muna da tabbaci akan cewa ba mu yi noma a burtali ba. Rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa in ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a DSP Otman Abubakar. Al'umman jiyagoran ɗin ba su yi wa 'yan sanda adalci ba kamar yadda yake faɗi a wannan rahoton. Don su faɗa ba su mana adalci ba domin kai shaida ne ko kuma mutane shaida ne ko kuma shaidu ne bisa san abin da ya faru lokacin da eh, rikici ya tashi nan wannan yankin sunan ba mu ta sa ba tare da bata lokaci ba muka sa jami'an tsaron mu musamman DPO na wannan wajen shi ya jagoranci tawagar zuwa wannan wajen kuma a dalilin haka ne ma yar ran shi sauran mutanen mu da suka tafi suka eh, ji raunuka to kaga shi a cewa ba mu koyi ba ko kuma ba ma ɗaukar mataki ina ga ba mana adalci ba na tambayi shugaban kungiyar raya al'umman jiya goron Mr Manasa Nayangom gaskiya ne sarakunan bacema da bata sun yi wani yunkuri na shiga tsakani gaskiya a bakin ka muke ji idan haka ne ba tuntuɓe ba tukuna sarakunan nan ubaninmu ne amma bata da mu bace ma da murmula iyayen mu ne ba shakka idan akwai wani abu haka na gaskanta za su aika kira mu amma da nake magana da kai yanzu ba wani abu kamar haka bisa dukkan alamu yankin nako na karamar hukumar gire da ke jihar adamawan zai ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula matukar hukumomi da shugabannin al'umma ba su zauna a teburin tattaunawar sulhu ba domin wanzar da zaman lafiya a yankin sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya